وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke cigo da karatu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna tara ga watan ramadana shekara ta 1447 zan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan shida ce da 26 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam wanda darasi mu da ya gabata jiya mun kwana kan aya ta saba'in da shida aya ta 76 za mu tashi kan aya ta saba'in da bakwai kenan falu in ya sarki baka da sarrafa a kullahu min kam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يخلق فقد سبق أخ له من قبل فأخرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك المحسنين قال معاذ الله أن نعبد إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصون فيها قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباهم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. sai ce kaju sai suka ce in ya sarif idan har yayi sata faka da saraka a kullahu min qabl to hakika wani dan uwa nasa tun gabanin haka shi ma ya taba yin sata wato suna nihin annabi yusuf alaihi salam fasarraha yusuf fi nafsi sai annabi yusuf ya koyi wannan a cikin ransa walam yubdiha lahum bai bayyana musu ita ba qala kuma sai yace antum sharrun makana ku ne mafi sharri ga matsayi wallahu a'lamu bima tasifun Allah ta'ala shine masani game da abin da kuke sifantawa qalu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan al aziz shi wannan yaro da kaddara ta sata ta faru gare shi inna lahu aban shaykhan kabira lalle yana da mahaifi da babba wanda shekarunsa sun tafi ba zai iya jure hakuri rabuwa da shi wannan yaro ba to haka yanzu muna neman alfama cewa fa khudh ahadana makana ka rike ɗaya daga cikinmu a madadinsa zaɓi wanda kake so a cikinmu ta kama shi a masa hukuncin saka a madadin shi binyamin shi kan kamar shi mu tafi da shi Inda naraka min al-muhsinin lalle mu muna ganin ka kana cikin masu ta zawa ya kai al-aziz qala sai shi annabi su alaihi wasalam ya ce da su ma'azalla ina neman tsarin Allah ko muna neman tsarin Allah an na akuna ga mukama wani illa man na mata ana inda sai kawai wanda muka samu kayan mu aure shi inna idan lazalimun lalle mu kenan idan har muka aikata haka lalle mu azzalimai ne don mun kama laifin wato mun kama wani da laifin wani mun kama wani mutum da bai san hawa bai san sauka ba bisa ga laifin wani mai laifi walamma sai asu minhu yayin da wannan yan uwan na annabi Yusuf suka yanke kauna daga samun damar tafiya da ɗansu daga annabi Yusuf sai wato da ɗan wasu daga annabi Yusuf kenan shi ne falon sai a sumin ko yayin da suka yanke kauna daga samun ɗan uwan nasu cewa da Yusuf zai iya amincewa ya ba su damar su da shi da suka yanke kauna cewa haka ɗin ba zai yi ba halatu sai suka kebanta su kadai suka gungu gefe na jiya suna masu ganawa da juna suna shawarwari suna tattaunawa a wannan ganawa da tattaunawa da suke ya ce kala kabiruhum sai babban su wanda bi su shekaru a cikin su sai ya ce alam alamu shin ba ku sani ba anna abakun cewa mahaifin ku aka kada akhadha alaikum mawthiqan min Allah ya rike wani alƙawari daga Allah daga gare ku wani alƙawarin ne ku kun yi masa rantsuwa cewa za ku zo da shi binyamin illa an yi kun, ko kuma kun yi masa alƙawarin za ku zo da shi Allah shi ne shaida shi ne kada akhadha alaikum mawqiqan min Allah sannan kadalika ce da su wa min qablu ma farrattum yusuf haka kuma ku tuna da alƙawarin da kuka yi tun gabanin haka wato a idin sakacin da kuka yi a cikin lamarin annabi yusuf shi ma annabi yusuf da kuka lallabe shi ya bari kuka fita da shi ko yi masa alƙawarin ba shi kariya amma sai kuka yi sakaci haka din bai faruwa ba da sun taru sun zama laifuka a kan muke nan. don haka ni matsayina walan abra al-arba ba zan bar wannan kasa ba ba zan bar wannan kasa ba ba mu gada in koma gida ni zan tabbata ne a nan misra ba zan koma wani mahaifin falsini ba hatta ya zana li'adi har da ran da mahaifina ya bani izini in zo amma in ba haka wani ba zan koma ba yadda koma ba san zan gaya masa ba zan zama na nan hatta ya azana li abi har sai mahaifina ya mini izini aw ya hukuma Allahu li ko kuma Allah ya mini hukunci da abin da ya ga dama Allah ya hukunci gare ni da abin da ya ga dama ya faru gani wa huwa khairul hakimin wato Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairi masu hukunci to ne shine abin da shi babban nasu ya gaya musu a matsayin matsayinsa sannan zai ba su umarnin ni ya kamata su kuma su yi to wannan shine wallahu ta'ala alam a idan ba manta ba jiya darasin mu mun kwana akan gabar da ake bayani akan cewa an fara binciken kayan wayannan yan wani da su domin a tantance cewa shin su ne suka yi sata nan ko ba su ne ba wannan aiki na bincike ya kasance ne ta hanyar fara bincike fara binciken kaya ko jikunkunan yan uwan annabi su kafin aka gane shi binyamin da haka binciken kayan dami shi ne zama abu na karshe duka kayan su aka bincika ba ga komai ba sai da aka kawo ga kayan binyamin shi ne sai ya ce su mastakar jahamin wa ya yaƙi sai fitar da shi su wa almalikin daga wato kayan ɗan uwansa ina fata gani to saboda haka wannan yan uwan suka tsuru abin ya zo musu sai da basu yi da su baka sani abin ya zama musu bambara kwai sun ce su ba ɓarayi gani, sun faɗi hukuncin da za a wu amma kuma kwakwam sai gashi ɗan uwansu wannan abin da ya ɓata an gane shi cikin kayansa to yanzu wannan abin da ya faru a wurinsu ko a gabansu sai suka rasa menene na don duk abin suka zai yanzu ya bayyana ba haka ne ba to wannan ta sai irin wannan yan eh, ubancin ya motsa wanda shi da damin cikin mun ce da shi da su waɗannan mutanen guda goma ba ko su ne ba abin ya ba su haushi don haka ɗan ubanci ya motsa wannan shi yasa sai suka ce wato kaji sai suka ce in ya sarik idan shi wannan binyamin da aka gasuwa almalik cikin kayansa in ma ya yi saka faƙadar saraka aku lahu kam? to ai dama wani ɗan uwa na shi tun gabanin haka ya taɓa yin saka saboda ka kenan kamar ma ba ko abin mamaki ba ne idan binyamin ya saka ba domin yana zuwa ɗan uwa wanda shi ma ya taɓa yin tata haka kenan kamar tata nono ne sun fita daga ofi su suna son da cewa ba wasu ne wani ne da su ba su ba shi ke kansu ne ba ba kansu ne ba bayan wasu ne kai ba saboda ka dama wannan wani binyamin ya taɓa ya da sun da kuma ga shi tarihi ya mai mata kanshi binyamin da bayan sata saboda ka kenan wanda bayan mamaki gani ina fata gani saboda ka su sun barnanta daga sata kasantuwan ba uwarsu ne da da wa'annan mutanen guda biyu da sun taɓa mai kasa ba wannan shine yan ubanci da motsa musu faɗi wannan mummunan kalma in ya sirka fakar saraka a kullahu min qabl wanda fakar saraka a kullahu min qabl kamar muka ce suna nufin annabi yusuf alaihi salatu shi ne suke jin gida masata a matsayin sanin dan uwan binyamin cewa tun gaba ne haka shi ma ya taɓa yin sata kun gane ko to akwai maganganu a wurin malaman tafsiri da malaman tarihi wajen cewa Mene ne yasa suka ce annabi so ya sata ko ya taɓa yin sata me ya faru ga annabi so ne a tarihin sa har suka jingina sata gare shi suka ce to da zaraka a kullu min yakam akwai wasu malaman da suke cewa wallahu alam cewa annabi su alaihi salatu wa salamu ya taba kasancewa wurin kakan shi da wajen uwarsa to shi wannan kakan nashi na wajen uwarsa sai zama yana da gunki dan gunki haka cikin gida yana bauta masa to shi na gadi su alaihi salatu wasallam ya yake wannan gunki shi kakan bai sani ba ke gunki ya fita da shi can ya kai ya shi zuba kun gane ko aka yi gunki ba ganin shi ba sai daga bisani ta bayyana cewa annabi su ne dauke shi kuma shi da dauke shi zuwa yadda shi can wani wuri kawai kai yanzu ba yanzu wai wannan shi ne ake jingina cewa ya taɓa yin me ko ya taɓa sata saboda ke na taɓa sata mulki akwai su malamai da suke cewa wannan sata da ake jingina ma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shine cewa wai ya taɓa ɗaukan kwai a cikin gidansu ba da sanin uban shi bai sadaka da shi saboda ka suka ce ya yi satan kwai a gidansu wasu suka ce wata kaza ce ta yi zama a cikin gidan ya dauke kazar gaba dai ya bai wa wani miskini sadaka uban bai sani ba da aka suka ce ya yi sata ya sace kaza ya fita da ita a gida wanda kuma an kwanne ko kazan ne gaba daya duka ba shi yau da mun su ba kyauta idan su wasu malaman suka ce duk ba ne amma abin da ya faru shi ne ya taɓa ɗiban abinci a cikin gidan mahaifin bai sani ba shi ma bai wani miskini to almuhimu dai wayannan abubuwan haka malamai suke faɗa su wallahu alam cewa ɗaya daga cikin su shine ya faru ko shi suka kalla cewa nabi su ya taɓa yin shi za ku suka jingina masa da da fadan su cewa fakar da saraka akul lahu min qabl wanda kuma kun ga a zahiri duk wayannan abubuwan da muka ce malaman sun ambata sawa dauke gunki ne ko ɗaukan kwai a isa duka da shi ko ɗaukan kaza a isa duka da ita ko ni ba a isa sai da wanda ba su shi sata ba ai ba su shi sata ba wannan ba ba ba ba abin da ke sata cikin wannan to shi yasa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da suka faɗi wannan magana magana ta ba ta mishi domin gaban shi ake wannan magana ko gani ba gaban shi ake wannan magana an ce dan wani shi ya tata sannan ba ma baki bane saboda annabi sun wata bai tata to shine sai ke fasar da hali su ku da su sai annabi su alaihi salatu wassalam ya koye wannan mummunan kalmar da suka faɗa a cikin ransa wato bi ma'ana irin yadda take taɓa zuciyarsa da zafin da take masa sai kokarin koyi shi a cikin ransa walam yubdiha lahum bai iya bayyana bai bayyana musu da yadda kalmar ta fi shi ba wato bi ma'ana bai bai suwa musu martani da wata magana wato saboda sharri da wannan kalmar take da da shi ba tare da shi bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba bai kokarin haɗe hushinsa wajen gibbi halahu bai bayyana musu ah, munin da wanda kalma ta sa wato ta sa zuciyarsa ta shiga a ciki ba duk da wanda ya game da wannan kalma mai muni wa ya kokarin koyi abinci kanan sa wala yuzdi halahu mai bayyana musu wannan shi ne fa sarra yusufu wala yuzdi halahu ina fata gani da aka bai fuskance su da wani mai da martani ba shi ma ya gaya musu abin da suke kinsa ko ya rama ba bai gaya musu wannan ba ku gane ko shi ne sai ke kala kuma ka kazalika ya Yusuf An tun sharrun makana An tun sharrun makana Ya ku din nan ku ne mafi sharrin An tun ku sharrun makana ku ne mafi sharri makanan ga matsayi kun gane ko to an rufe daga Imam Sidi rahimahullah cewa yanzu kun ga abin da muke cewa shine da suka ce in ya sarki fa kada sarrafa a kulle min kam to sai aka ce fa sarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu fa sarraha ha wannan dalili da yawa daga cikin malamai suka ce fa sarraha yusufu yusufu ya ɓoye ta wato ya ɓoye wannan mummunan kalmar da suka faɗa ne fa sarraha kamar da muka faɗi amma da aka ce kuma an antum sharrun makana an tun sharrun makana za ga cewa kamar eh, abin da an tun sharrun makana kenan shi ya faɗi shi ne ya faɗi shi ne kenan ba ku gane ba ku muka ce fasar da ha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum annabi su ya koye wannan mummunar kalmar da suka faɗa ta jingina musu zaka duk da ta masa zahi wala yubdiha lahum bai bayyana musu ita ba su saka ce kala sai ya ce muka ce ya ce kaga a zahiri jira ko mene ne kala kala ya ne ya ce aina a bayyane? kala sai ya ce antum sharrun makana ku ne mafi sharri ga matsayi kun gane to shine nake cewa al-imamu siddi rahimahullah yace fadan Allah ta'ala qala antum sharrun makana yace hadhihi al-jumla hiya allati asarra yusuf bi nafsihi wa lam yurdiha lahu kuma ba gane ba yawwa saboda ka ba wai ce musu antum sharrun makana ko ruwa yanzu ya ce musu an tum sharrun makana kaga ya hito ke da mai da mi ya mai da martini ya mai da martani wani shi da abin da alimamu su je ta kan shi cewa kenan da zafin kalmar da yadda ta sosa masa zuciya da ce musu an tum sharrun makanan duka wani a zuciya sai ke walar bin halahu bai bayyana musu wannan baru baru ba kun gane wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne amma malan cewa an tum sharrun makana shi ne an tum sharrun mawqifan minna haisu zaman zamamtumuna bima antum ala sharrin minhu min sami'ikum lana wa tsari sariqati ilayna wato ku ku ne kuka fi sharrin matsayi sama da mu domin ku kuna kan wani matsayi wanda muke kansa zama sharrin? wannan matsayin da kuke gan shi shine abin da kuka yi mana wato irin mu'amalar da kuke mana da abin da ni kuka mito yana yaro da irin mu'amalar da kuke muna eh, a matsayin mu na yan uba gare ku sannan kuma da danganta muna sata da kuka wani zubatin sarikati ilaina wa rahadu min sarikati bara da kuma dangana muna sata da kuke alhali mu ba mu da alaka da sata ai matsayin ku ya sharri sama da namu shine an tum sharru makana wannan duka dai ya faɗe shi ne a ɓoye muka ce bai bayyana shi ba kamar da alimamu su biya karrara wallahu ala karshe ce wallahu mu bi ma tasifun Allah ta'ala shi ne mafi sanin abin da kuke sifanta mu da shi abin nan da kuke sifanta mu da shi na cewa wai mu barayi ne dama ni na taba sata sannan bidami da shi ma da yi sata yanzu sata shi ba nuna maki bace kenan mun gaji sata kila a wajen mahaifin mu kenan ko wannan siffar tamu da kuke da sata Allah shi ne mafi sanin sa wallahu a'lamu bima tasifuna wato bima tasifuna na dihi kenan Allah shi ne mafi sanin abin da kuke siffar tamu da shi da sata tare da shamu barata daga sata ba ku da alaka da sata ni ba taba sata ba bina min ma a hakikanin gaskiya bai taba sata ba ko gani wannan shi ne antum sharru makanan wallahu a'lamu bima tasifuna to yanzu bayan wannan abin da ya faru ah, ya riga ya faru sun ga cikin kenan kamar babu wata mafita babu wata mafita ah, to yanzu sai suka yi kokarin samun wata dabara dabara shine kamun kafa fadanci ah, neman alfarma na cewa yanzu abin da suke bukata tunda dai abin da ya riga ya faru ba sa iya kare kansu alfarmar da suke nema shine cewa annabi su alaihi salatu wasalam a matsayin sana al'aziz ya turari korafinsu korafinsu shine cewa shi wannan yaro bin yadin da wannan kaddara ta fada masa har yayi sata kamar da suka tabbatar su ma ko suka tabbatar suka ce dama da shi dan wasu duk barayi ne to yana da mahaifi wanda yake dattijo ne shekarunsa zan tafi kuma baya iya hankulin rabuwa da duniya mai dunna saboda ka alfarmar da suke son annabi su ya musu ita ce ya zaɓi ɗaya daga cikinsu su goma ɗin duk wanda yake so sai ya kama shi ya riƙe shi duk abin da za a aiwatar ma binyamin na laifi to a aiwatar akan wannan wanda aka kama a cikinsu shi binyamin din a yarda a sake shi a bai da shi wani mahaifinsa wannan shi ne abin da suka yi ce suke kamun kafa suna neman alhama a yi musu shi ne abin da Allah ta'ala ya fara da cewa kalu sai suka ce ya ayyu al'azizu ya kai wannan sarki ko wannan al'aziz inna lahu aban shaykhan kadira lalle shi wannan binyamin da aka kama shi da wannan laifi inna lahu aban shaykha lalle shi yana da uba dattijo kabiran kuma wanda kai tugun a cikin shekaru shine kabira shekhan dattijo ne kabiran sanan shekaru sun tafi don haka baya iya hankulin rabuwa da shi binyamin ɗin da kake ganin sa yanzu alfahamar da muke nema fa khuz ahdana makana ka kama ɗaya mu ka rike ɗaya mu makanahu a madadinsa hukuncin da ya kamata a mabiya yamin kama ɗaya daga cikin mu kai da hukunci shi kuma ka yarda ka ba mu shi mu koma da shi wurin baba wannan ita ce alhamar da muke nema gare ka ya kai al'aziz inna na raka min al-muftinin lalle mu muna gane ka kana cikin masu kyautatawa kasantuwan kana cikin masu kyautatawa to shi yasa muka nemi wannan rawa gare ka la'allar kyautatawar ka za ka sa ka lura da shakko mu kai muna wanda alhama saboda samun nasuwa mahaifinmu ina fatan gani wannan shine fa qud ahadana makanahu inna naraka min al-muhsinin malamai suka ce sun rufe zance ne da cewa inna naraka min al-muhsinin saboda yin ishara da cewa annabi yusuf alaihi salatu wasalam babu shakka yana cikin wato yana daga cikin al na domin ya kyautata musu mu'amala da suka zo wajenta. ya cika musu awo yadda ya kamata ya sauke su ya kula da su sannan kudaden su ma na sayan abinci a marna ta farko mai musu da kudi sa musu gudun su suka yi cikin buwa masu kotar da su suka koma da su to da zaune da dadi ne kama da wannan irin kyautatawa da kyakkyawar mu'amala da suka lura da ita daga annabi Isa alaihi salatu wassalamu da suka roki wannan rahama sai suke tunatar da shi da cewa inna naraka minal muhsinin mun muna ganin kana cikin masu kyautatawa don haka kai la'akari da wannan korafin namu ka taimaka ina fatan gani wannan shine bukatar da suka gabatar to bangaren annabi yusuf alaihi salatu wassalamu yana sauraron su sai mai da martani da magana ya mai da jawabi kala sai ce ma'azallah ma'azallah wato ina neman tsarin Allah ko ma'azallah muna neman tsarin Allah an na'uda illa man wajadna mata ana inda muna neman kariya ubangiji da tsarinsa an na'uda mu rike wani illa man wajadna mata ana inda kadai sai wanda muka samu kayayyaki mu aure shi saboda kamar da neman kariya da tsarin ubangiji da mukama kenan wani wanda bai ji bai gani ba kadai mu abin da muke yi ba za mu kama kowa ba illa man wajadna mata ana inda sai wanda muka kama a ah, to muka samu kayan mu a wurin sa shi muke kama amma ba mu kama wani da laifin wani kun gane ko shine kala ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda to lafazin ma'aza yace ma'azallah ma'az malamai suka ce ah, mazdar ne nini, al-mazdar ne al-nimi wanda yake daga fi'ilin aza ya'udu aza ya'udu aza yana neman tsari aza ya nemi tsari ko ya'udu yana neman tsari aza ya'udu to mazari idan za ka mazarin aza ya'udu malamai suka ce mazari ne haski ga guda uku duk wanda ka kawo mazari ne wato ka ce aza ya'udu auzan al'audu shine neman tsari mazari kenan na ɗaya sannan za ka ce min aza ya'udu iyazan al'iyazu zai zama shi ne mazdarin aza saboda ka al'iyazu sai zama fassararsa shi ne neman tsari to kuma za ka kawo almazdar nemi ka ce aza ya'udu ma'azan yanzu ma'azan shi ne neman tsari da haka ma'azallah neman tsarin Allah wato muke nan muna neman tsarin Allah kun gane ko yawwa shine kala ma'azallah ai na'udhu ma'azallah muna neman tsari neman tsari daga Allah kenan muna neman kariyar ubangiji akan cewa an na'khudha anan wurin an na'khudha malamai suka ce akwai maf'ulun bihi wato kati muqaddarun shine an na'khudha ahadan ma'azallahi an a ahadan muna neman kariya da tsarin ubangiji ga mu kama wani mutum mu mashi hukumar sata illa man waje da mata ana inda kada sai wanda muka samu kayan mu a wurin ta ina fatan gani wannan shine abin da annabi su ya biya musu a matsayin mai da martani a cikin wannan magana ah, malamai suka ce akwai abin lura na cewa bai ce ma'azallah an na kusa illa man sarrafa mata'ana bai faɗi haka ba bai ce ma'azallah an na kusa illa man sarrafa mata'ana amma sai ce illa man waje mata mata'ana inda kun gani ko yawwa ta ga ga ga faɗi abin da ba shi ne wa kai ba tun da ya ba sa ta yi ba to zai ke cewa inna idan la zalimun ko inna idan la zalimun wato mu kenan a wannan lokaci in dai har mun yi haka mun rike wani ko mun kama wani wanda kuma shi ba shi ne muka samu kayanmu da suka bace a hannunsa ba inna idan ai inna ina idan la zalimun mu kenan a wannan lokaci da muka aikata wannan mun zama azzalumai inna idan la zalimun mu kenan mun zama a zalimai mu zalimai inda muka yi wannan domin abin da zai faru a ruwa kai idan wannan da za ka kaddara faruwarsa ne mun kama mutumin da bai ji bai gani ba da laifin wani mutum shi wani mutum kin mai laifin kuma mashi ya tafi a shi wanda wannan kaga dora abu ne ba a mahallinsa ba dora abu ne ba a mahallinsa ba wanda wanda tsabar zalunci da mai laifi ka sake shi ka kama wani wanda bai yi laifi ba masa hukuma kaga wannan zalunci kun gane ko da abin da ke ka'ida ne wala taziru ziratun wuzra ukhra wala taziru ziratun wuzra ukhra saboda kai babu za a ce ga wanda ya laifi a ce a dauki wannan laifin nasa a dora ma wani wannan zai zama zalunci to shine ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ahu wa mata'ana inda inna idan la zalimu kun gane ko to yanzu wannan shi ne mai da martani da annabi su alaihi salatu wasalamu yi musu ga neman alfarmar da suka gabatar na cewa a rike waje daga cikin su a kyale su zai da binyamin su koma da shi wurin mahaifinsu yanzu ya tabbata ya bayyana gare su cewa wani alhamma ba za su samu ba annabi su ba zai muwafaka da wannan ba bai zai amince da wannan ba zai ba da wannan dama ba to shine ce falamma sai asu minhu yayin suka yanke kauna minhu daga shi binyamin din daga samun shi ko daga samun sassabcin annabi yusuf ne ba su binyamin shine falamma sai asu minhu sai asu shine ya isu kawai sai yanke kauna dan ya ga musu ma'azalla an na kusa illa man wajen zama ta ana inda ina idan yi zalimun kaga wanda ya tabbatar cewa abin da suka nema ba zai ni ba zai samu ba su da aka sai suka yanke kauna sun fanshi abin da suke bukata ba zai samu shi ne falan masa ya su minhu bukatar su yanke kauna ba za su samu ba to sai suka dauki mataki mataki shine khalasu wato sai suka tattara a gefe su kadai shine khalasu kun gane ko khalasu shi na aka ce wa hadahu kun gani ko ko eh, wato ikhtalafu wato ishtama'u bi haythu la yukhalituhum ghayruhum ta suka taru a wani wuri gefe kenan bi haythu la yushaku la yukhalituhum ghayruhum sai da wani wanda ba su mai gaure da su wasu kare suka koma gefe shine khalasu najiya kuma sai suka fara ganawa ko suna masu ganawa shine najiya almuhimmu khallasu najiya sai suka koma gefe su kadai najiyan suna tattaunawa suna ganawa kun gane ko ke kenan lokacin da suka yanke kauna da samun binyamin a hannun yusuf alaihi salatu wassalam da sai suka koma gefe su kadai ba tare da wani ya shiga cikin su ba sai suka fara gani shine khalasu najiya kun gane ko kala su da jiya wato sai suka ke kebanta su kadai suna masu ganawa ina fatan gani a ah, kala su da jiya kamar yadda faɗi a dazu ah, alimamu imam al-baghawi abin da ke fassara shi ya ce wa shi ne kala ba ba'dhum bi ba ba'd mutanajina wa na mutashawirina la yukhalifuhum ya ce kala ba abuhun bi ba sai sashen suka kaɗai da sashen su kaɗai suka ah, zama sun zama su kaɗai tare da sashen su mutanaji na suna masu ganawa wa mutashawuri na suna shawara tsakanin su la yukhalifuhum ghayruhum sai da wanda wanda ba su ba bai shiga cikin su gaure da su ba shi ne shine khalasu jiya idan kun fahimci wannan bayani ah, sai ku fahimci lafazin kuma ji. naji annajiyu wanda shine najiya ko najiya kenan malamai suka ce shi ne wato almutanajina ko najiya suka ce mutanajina saboda ka su, wato sai suka koma gefe su kadai najiyan ai mutanajina suna masu ganawa da junansu shi yasa malaman lugha suka ce shi lafazin najiya wanda muka ce yana da ma'anar mutanajina lafazi ne wanda ke asalin sa zari ne asalin sa zari ne amma akan yi amfani da shi don ya dauki ma'anar ismul fa'il kuma ismul fa'il ya zama cewa ah, zai iya halatta a yi amfani da shi ga jama'a kamar yadda aka yi faɗi shi a nan, kala khalasu kaga jami ne najiyan sai ka ce ji na kenan don haka najiyan shi kansa najiyan da kake ganin shi kadai sa shi ya ba da ma'anar mota na masu suna masu ganawa a yayin da wani lokaci kuma najiyan din ana amfani da shi ga mufurki sai zama najiya yana nuhin mai ganawa mutum guda Allah ta'ala ya ba da labarin annabi Musa alaihi salatu wa salamu da irin ba wanda ya masa yace wa hu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya wa hu min janibi turil ayman yace sai muka kira shi annabi Musa ta bangaren wannan tur dutse al'aimani ta bangaren dama muka nemi je wurin wa qarrabnahu muka kusantar da shi najiyan yana magana wa ubangiji shine najiya kun gane najiya najiyan ai mutanajin kun gane ko yawwa ko mutanajiyan kenan ko wato alhali yana magana da Allah ta tabaraka wa ta'ala almuhimu najiyan eh, lafazi ne eh, yasluhu lil jam'i wa wani mufrad wanda wai yana masu ganawa ko mai ganawa to wannan da shine khalasu sai suka kadaita najiyan suna masu ganawa da junansu suna tattaunawa suna shawarar mini ne mafita tun da abinda suka nema na alfarma ba su same shi ba to a wannan tattauna da suke yi <clears throat> wa junansu sai wanda ke babban su ya fi su shekaru sai gaya musu matsayinsa shi kam wannan mijin sai ba da damar babban su ya haɗa musu matsayinsa shi Shi ne kala kabiru sai babba daga cikinsu wanda ya fi yawan shekaru yahuz ne yahuza ne ko shamarun ko wani ne haka da suke ambatan suna shi almubi ne wanda ya hito shekaru wanda ke shine babban su shine kana kabiru sai babban su ya ce da su alam alamta alamu shi ba ku sani ba ku kun manta ne anna abakum qad akhadha alaykum mawsiqan min Allah cewa mahaifinku ko kayan ka ku baro gida anna ku lalle mahaifinku kenan kafin ku baro gida kad akhadha alaikum mawthiqan min Allah ya rike alqawli a hannunku mawthiqan min Allah alqawli daga Allah shi wallan ne za ku zo da annabi Yusuf za ku dawo mashi da shi illa an yuhata bikum sai an kewaye ku kun halaka gaba ɗaya ko amin jari kun tuna da wannan alƙawarin da kuka ma Allah kuka ma ubanku la ba binamin suka ba alƙawari ba uban suka ba alƙawari uban su suka ba alƙawari malam ba binamin ba ko binamin suka ba alƙawari a alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawtikan min Allah Wai da suka alƙawari kenan na'am da baban su ba da bi binamin ba shi binamin shine ake son uban ayi aminci a dai da shi saboda kamar shi ake dauka alƙawari ba almuhimmu babban daga cikinsu wanda yake shine yayansu kenan yana tunatar da su wannan alkawarin cewa kun horki alkawari tsakanin ku da ubanku cewa za ku dawo da binyamin illa yi haka bikum kenan kun ɗauki alkawali na rantsuwa tsakanin ku da Allah a tsakanin ku da da mahaifinku dama mu ce mawsai kan min Allah ko dai zama cewa al'ahadul ladhi ma'ahu al billahi ta'ala alkawari ne wanda kuma mutane da shi aka rantse da Allah ko kuma mawthiqan min Allah ya zama al'ahd alladhi ja'ala Allah fihi shahida ko ja'ala Allah fihi shahida. da aka sanya Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin mai shaidu to kun da rike wanda wannan alkawari daga Allah ga mahaifinku to gashi da abin da ya zai faru za ku koma gida babu Benjamin sannan ku tuna wa min kamlu tun gabanin wannan matsala ta Benjamin ku suna da wata matsala ta faru baya ba shine ma faratun fi Yusuf abinda kuka yi sakaci da shi na alamar Yusuf shi ma alƙawarin kuka dauka don kun kun kun kun lallabi mahaifin ne kun gaya masa cewa za ku ba annabi Yusuf kariya saboda ka babu yadda za a yi wani abu ya faru da shi ta wannan dabara kuka gamsar da mahaifinku har ya amince kuka je da annabi yusuf da kashe kuka sakaci da shi abin ya faru ya faru da shi kuka zo kuka faɗi abin da ba shi ne ba to shi yau nan eh, babban a cikin su yana tattauna da su wannan matsala Ku gane ko alam ta'lamu annakum qad akhawatu eh, anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qabli wa farratu fi yusuf yanzu kamar yadda ga musu matsalolin nan sun yawa gaskiya laifukan sun yi ne sun yawa akwai kunya don haka ni matsayin da na ɗauka falan abrahal arba ni ba zan bar wannan kafa ba kamar yana cewa ba zan iya ido biyu da baba ba ban iya zuwa in gaba ba ido da ido ban san ban sani zan gama ba saboda ka matsayina ni yanzu ku sani falan abrahal arba ba zan bar wannan kasa ta misir ba zan zauna a nan ba yadda za a koma falastin wurin baba hatta ya gana li abi sai ran da mahaifina ya bani izini in ubana ya ce in dawo to wani shi zai sani in ba an baka ba ni kama zai koma ba yanzu wurin sa don ban san me zan gaya masa ba saboda ka zan tabbata annan misra falan abraha al-arba yace hatta ya zan li abi sai ran da ba shi da wani izini yace au ya hukuma Allah li ko kuma sai ran da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci gare ni sai ran da Allah ya yi mani wani hukunci yanzu wannan shi zai ba dama in koma kun gane ko wato Allah ya wani hukunci gare ni wallahu a'lam suka ce malamai suna cewa ko dai ya zama Allah ya hukunci ta yadda in samu daman samun wata dama sai da zan ɗauki binyamin daga hannuna in koma da shi in je ma babana da shi idan Allah ya mani wannan hukunci to zan koma ina fatan gani ko kuma Allah ya bani dama in iya kwaso shi da ƙarfi to zan in samu wani ƙarfin da zan iya zuwa kwaso da jami'a da hannun nan mutane in koma da shi ko kuma kila da ƙashi in mutu kawai shi kun gane ko to shine hatta ya kuma Allahu li wato au ya kuma Allahu li ko ko kuma Allah ta'ala ya bani hukunci hukuncin da ya ga daman yi wa huwa khairul hakimin wato Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairi masu hukunci wa huwa khairul hakimin shine mafi alkhairi masu hukunci shi Allah tabaraka wa ta'ala saboda kaso abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci gare ni Allah shine mafi alkhairi masu hukunci babu shakka kuma kun ga haka lamarin nan yake za ku ga cewa wannan mutanen dukkan kurakuran da kake ganin kamar sun yi tun ga Yusuf har ga su Binyamin din nan ko in ce har ga shi Binyamin din nan zaka mutane ne mutanen kirki ne saboda mutane ne yan annabi Allah saboda ka za ka ga tasarrufin mai kyau ne mutane ne masu addini shi yasa za ku sha mamaki wasu malamai wallahu alam suka ce dukkanin su ma annabawan Allah ne wasu bi ma'ana ko dai daga baya suka zama annabawan Allah ko ya zai aka yi ina fatan gani yawa ina son ce da ku saboda zama su mutane kirki wasu malamai sun iya cewa dukkanin su annabawan Allah ne sai dai suna cewa ba da aka ce dukkanin su annabawan Allah bane a irin wannan matsayin nasu sai dai ka ce wala Allah daga baya dukkanin su Allah ya mutu wayi daga baya ko gani ba bayan waɗanda duk abubuwan sun faru Allah ne ya mutu wayi wallahu a'lam abin nufi dai mutanen kirki ne abin da yana maka mutanen kirki ne duk abin da za su yi suna rabtin shida wato ubangiji ta'ala kun gani yanzu anan kun je cewa auya kuma Allahu li wa huwa khairul hakimin nan gaba za ka ji suna ba da labari cewa shi zai gaya musu ku koma wurin babanku ku gaya masa ɗanka ya yi safa kuma mun wa iyan shaida ba sai da abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizi dan cewa ma kunna lil ghaibi hafizi na wannan kalma ce ta addini kalma ce ta mai addini to wannan shi ne irin wannan magana wa huwa khairul hakimin shi ma Allah shine khairul hakimin ita ce magana irin wanda annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya mutanen sa ko irin ta ce annabi shu'aibu yake ga mutanen sa cewa wa in kana ta'ifatun minkum qad amanna billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu ko haka ne fasiru hatta yakum Allahu li ko hatta yakum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin kun gane ko wato annabi shaibu alaihi salatu wa salam ke ga mutanensa Allah ya hakaito a cewa wa in kana fa'ifatun kuma amalu bil ladzi ursiltu bihi ce dan wasu mutane daga wasu wani bangare daga cikin ku ku mutane na sun kasance amanu bil ladzi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi sun sallama sun yarda da ni a matsayin manzon Allah sirrin Allah a abin bauta guda shine amanu bil ladhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu kazalika an samu sun jama'a daga cikin kwan suke ba su imani ba ba sun da ne a matsayin mazu Allah ba ba da Allah a abin bauta guda ba to sai ke ce da su fasbiru kuyi hakuri ku hakuri haka abin nan yake saboda ka ni ba ce dole sai kun imani gaba ɗayan ku ba sannan waɗanda suka imani ba yadda za ku yi da su shine fasbiru hatta yahkum da na. har sai Allah ya kunshi tsakanin mu da ku mu masu imani da ku da kuka gangaren to ku yi hakuri har Allah ya kunshi tsakanin mu a shahidi sai annabi shawo ya ce wa huwa bi khairul hakimi Allah shine mafi alkhairi masu hukunci shi kaga wannan kalma muka ce kalma ce ta addini wanda aka gade ta daga annabawan Allah kun gane ko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma Allah ya bashi umarni cewa wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin yace wattabi ma yuha ilayka kabi abinda akai wahayin zuwa gari ka ya fi Allah sallallahu alaihi wa sallam wattabi ma yuha ilayka kabi abinda akai wahayin zuwa gari ka shi za ka bi karka bi wata hanya wacce ba wannan ba wasbir kuma kai hakuri akan biyan abinda Allah ya wahayin sa gare ka idan kai rike abin da Allah ya maka wahayinsa cewa shi kadai za ka to za ka samu kalubale za ka samu kalubale za ka ce wasbir ka jure ka yi haƙuri kan biyan abin da aka maka wahayinsa hatta ya hukuma Allahu. har sai Allah ya yi hukunci har sai Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimin shine mahallin shahid Allah shine mafi alkhairi masu hukunci kun gaje ko to wannan shine wallahu ta'ala alam abinda shi kabiru ya ga musu da ka falan abraha al arda hatta ya zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimi sai ga mai ci gaba da ga musu a matsayin umarni yace irji'u ila abikum ni na ga muku ina nan ba in zance ko to ku je ku koma wurin mahaifinku irji'u ila abikum ku koma ku je wurin mahaifinku faƙulu ku gaya mashi mahaifin naku cewa ya abana ya kai mahaifinmu in naka lalle ɗanka binyamin saraka ya yi saka saka ya yi shi saman zo da shi ba saka ya aka kame shi an rike shi shi ya saman zo da shi kuma ka sani ya kai baba wa ma shahidna illa bima alimna ba mu iya zama shaida akan komai ba sai da abin da muka sani haka lamarin nan ya bayyana gare mu cewa sata yi don tuhuma mu aka yi da sata muka ce mu ba mu sata ba da kashi aka kama cikin kayan mu aka samu abin da ya bace a cikin jakansa saboda ka abin da muka sani ke da abin da muka gani wa ma shahidna illa bima alimta ba mu zama shaida ko ba mu shaida da wani abin da ya shafi satar da bilamin ya ba illa bima alimna sai da abin da muka sani wanda muka gani ya bayyana gare mu wa ma kunna lil ghaibi hafizin amma mu mu kasance masana game da gaibi ba wa ma kunna lil ghaibi hafizin mu mu kasance masana gaibi ba ba mu sani ba mu kasance muna kiyaye abin da ke cikin gaibi ba saboda haka shi ya yi sata mu mu sani ba ba mu kasance da ya sata ba kun gane ko ko wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba mu kasance masu kiyaye gaibi ba na ba mu san gaibi ba mu ba mu san gaibi ba inda mun san gaibi ba ba ba mu cewa ma ka ba mu shi a sai da shi sai dai mu hakura ka wani solution na cewa ba za a yi muna awu ba dole sai mu zo da shi yanzu inda muna da tabbacin ta hanyar sanin gaibi cewa in muka tafi da shi sata zai yi har a kama shi ai ba za mu ce ka ba mu shi mu da shi kun gani to shi shine wa ba ku da gaibi hafizin kun gane ko mu mu kasance masu kiyaye gaibi ba ko ba mu san gaibi ba ina fatan gani a ruwaito cewa waɗanda suka yi wa makunna lilghaibi hafizin al'imam mujahid rahimahullah yake cewa alma'ana makunna kunna na'lamu anna ibnaka sayasriqu wa yasiru amruna ila hada walau alimna zalika ma zahabna bihi alma mujahid yace yake cewa ma'anan wa ma kunna li ghayri hadidina shine ma kunna na'lamu anna ibnaka sayasrif mu mu san gaibi ba za ka mu san san naka bilamin in muka tafi da shi sata zai yi ba Wai yasiru amruna ila haɗa lamarin mu kasance akan abin da ya kasance din nan eh, zai yi sa sannan a rike shi a can mu dawo babu shi kun gane ko walau na zalika da mun san wannan kenan da mun san gaibi ma na bi da mun tai da shi ba da mun lallabe ka muka ce ga Allah ka ba mu da mu je da shi ba to shine wa ma dan lil gaibi hafizin ah, amma ikrama maula ibn abbas shi kuma aka roto da gari shi cewa <coughs> wannan wayannan mutane kamar da Allah yake haka to mana wa ma kunna lil gaibi hafizina ikrama maula ibn abbas yake cewa ai ma alimna anna ibnaka saraka ma ba mu ko san dan naka yayi sata ba saboda ba mu san gaibi ba muna tare da shi da shi muka tafi da shi muka kwanukan da muka yi a can har aka auna mu da kayan aka baro dukan muka baro amma wannan sata dai ba mu sani ba saboda mu san gaibi ba kun gani wa كنا kunna حاجزين أي وما كنا نعلم أن ابنك na'lamu يا ibnaka sarqa yayi sata ba mu sani ba mu gani ba saboda ba mu san إنا ba ko وما كنا da aka zo shi bincike ne a shi sata yi ina fatan kun gane wa abin da ce su je su faɗa ma mahaifinsu suna masu kawo mahaifin hannun duka irin wanda ce shi kan ba zai iya gaya ba mahaifinsa wannan ba sai dai su su wakilce shi kenan shi ba ya iya izini da mahaifinsu amma dai sun su su jarraba su jarraba su gaya masa ko ana dacewa ina fata gani ne shine irjiu ila alikun fa ya abana inna ibnaka saraka wa ma na illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin to wannan shine wallahu alim za mu ƙara bayani akan wannan darasi mai zuwa in Allah so sai mu duba kuma wani umarnin da ya sake ba su cewa ga wani abubuwa da za su kara wa babansu bayani da shi wala Allah ya sa baban nasu ya natsu shine wasalil qaryata allati kunna fiha wal ira allati na fiha ko wannan shine wallahu a'lam muna fata mai da muka daidai eh, bisa ga sawaba Allah shi amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya taimaka gafarta mana ya shafe cikin zakatan wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh